tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tarihin sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda tarihin waɗannan bayan Allah na ƙwarai gaskiya yana daga abin da ke haskaka yadda ake son mu kanmu tarihin ya kasance jama'a mu zama mutanen kirki yanzu ko don wannan tarin addu'a kadai ake masayar na ali duk in an kira sunan shi a ce radiyallahu anhu wallahi ya kamata mu zama mutanen kirki yadda bayan tafiyanmu allah madaukin sarki zai sa 'yan bayan mu su rika tuna mu da alkhairi idan ka zama mutumin kirki ko to Allah maɗaukin sarki ya yi alkawarin tsare ma mutuncinka a kowane yanayi jiyan da waɗannan bayan Allah suka keto bala'i irin na 'yan shi'a da musiba irin na khawarij da nawasib amma tare da haka kuma Allah maɗaukin sarki ya tsare masu mutuncinsu muna fahimta ko to ko ba komi ko ba mu fa'idantu da komi ba Allah maka fa'idantu da wannan ya ishe mu Allah ka sa mu zama mutanen kirki mala ya ce wa kana radiyallahu anhu shajja'an sai ali ya kasance jarumi ne jama'a sai ali ba rago ba ne mafi yawancin mutanen mutanenmu da za a gansu da siffa na jaruntaka ba jaruntaka ba ne tsiwa ce da rashin kunya kawai sai na alba haka yake ba mai tsiwa shi ke tsiwa a gidansu ya rashin kunya a gidansu jarumi kuwa a waje ne yake yi sau da dama ma in dai ba jarumai 'yan uwan shi ba sai ka ji ma ba a da labarin jaruntan ne wani da ya je taɗi yake sanya gamsar da ita khatibiyar tashi cewa shi fa jarumi ne ai yana daga abin da ya gaya mata halla sa'altul khayla yabnata malikin wai ke baki tambaye jaruman garinku bane ya ke yar malik in kunti jahilatin bi malam ta'alami in baki san ko ni waye ba yukhbiruki man shahidal waqi'ata annani waɗanda suke halattan fagen fama za su gaya miki kowa ne ne ni agshalwaga ina fadawa cikin jarumai ina dukansu kace-kace da su wa ifo indal magnami amma aka zo rabon ganima kuma sai in ni ba na yi don kuɗi ba ne kuna ganewa to jarumi kenan shi sa sabon annabi jarumai ne Allah ya siffanta su da cewa wa alal kuffari ruhama bainahum kafiri wanda ba su ba to yana ɗanɗana kuɗan shi a hannunsu amma kuma isu isu kuma masu tausayin junansu ne amma masu tsiwa to a gidansu suke yi amma a waje kuma sai gansu gara dila da su ina fatan mun gano wannan da ke wannan an yi asarar haihuwar namiji to sayyidina ali jarimi ne la a amamahu shay'un ba wani abin da ke iya tsayawa gaban sayyidina ali ya warge wala yarhabu min shay'in ali bai tsoro bai firgita bai razana da koma menene baya fargita mun fahimci wannan da kyau ku hamalal baba ala zaharihi yawma khaybara hatta sa'idal muslimuna alaihi fafatahuha sayyidina ali ibn abi talibin lokacin da kafiran haibara aka bi su suka shige ɗaya daga cikin ganuwoyin haibar jama'a na son ku fahimci haibar kamar cikin garin zaria akwai babbar ganuwa da ta kewaye ta sannan a kowace unguwa suna da ganuwa nasu da kuma sarkin wannan garin akwai kuma babban sarki kwaya ɗaya wanda waɗancan ƙananan sarakuna suna ansarin daga wajen shi da lokacin da aka je haibar annabi ya shigo garin duk yahuda sun firfito daga waɗannan 'yan ƙananan ganoyin da ke cikin ganin sai su ga annabi da runduna suka ce muhammadun walla muhammadun wal khamis ta muhammadu ne muhammadu ya zo da sojoji annabi da ya ga sun firgita ya ce allahu akbar haribat khaybar allahu akbar haribat khaybar allahu akbar kharibat khaybar annabi ya ce khaybar ta rushe inna iza nazalna bi sahati qaumin sa'a sabahul mundarin to anan waɗanda aka iya ci da yaƙi an ci wanda kuma suka koma suka kulle ganuwa sun kulle to an rika bin su ɗaya bayan ɗaya an rika bin su ɗaya bayan ɗaya ana yaƙansu to ɗaya daga cikin ganuwan cin da wata ganuwa in aka je kawai sai su miƙa wuya wasu kuma sai an buga wasu su miƙa wuya wasu sai an buga to da sai na ali ya je cin da shi aka ba tuta mun gano wannan to da aka je ɗaya gano suka rufe wajen to sai zama yanda za a yi a shiga gida cikin ganuwan ba zai yiwu ba sai an yi tsani shi ne aka ɗauko wani abu mai kama da ƙofa aka yi tsani da shi sai na ali ya ɗaura shi a kan shi na haka soja zai zo ya taka cinye shi taka ne ya taka wancan ya hau haka suka rika bi mun gano wannan da kyau ko suna hawa hatta sa'idan na alaihi musulmi suka rika taka shi fata huha sai da suka bude kofan kun gano wannan da kyau ko wa a da zalika بجر الباب فلم يحمله إلا أربعون رجلا da aka buɗe wannan wajen aka nemi ƙarti arba'in su kau da wannan ƙofan da aka yi tsahan da ya ta ƙarti arba'in suka iya ɗauka mun gano wannan ma wannan ruwayan ne ta neman inda take ban same ta ba saboda ta fi kama da ruwayan 'yan shi'a saboda annabi ne allah yake ba shi ƙarfin mutum arba'in kun gano wannan da kyau ku to so har kullun kokari suke su kwatanta aliyu da annabi koma ya zarta shi wannan kuma da'abul mubtadi'a dabi'a ne irin na 'yan bida'a ƙoƙarin gwama manyansu da waɗanda suka yadda da su da annabawa ko wasu manyan mutane wa kana shajja'an sayyidina ali dai jarumi ne mun gano wannan da kyau ku sannan ɗan gaba-gaba ne a cikin jarunta in za a yi yaƙi sai na ala a gaba yake mun gano wannan da kyau ku. wa farisan sannan soja ne jarumi waɗanda ke cikin sojojin bala mashhuran sannan kuma al'amarin shi a shahara yake kasan jarumi da ba a sani ba sai ta abin shi amma sanannen jarumi aka je yaƙi wahala yake sha saboda ai sun san shi su jaruman waɗancan za su ga in sun bar shi ƙarshen ta gama da ƙananan ya faɗo masu to sai a samu kama a ce manyan jarumai goma ko ishirin sai su rafan mashi saboda an san aka bar shi ba ƙaramin ta'adi zai masu ba mala ya ce wallazi nafsu bin abi ibn abi talib biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda ran ɗan abi talib yake a hannun shi la alfu darbatin bisayfi ahwanu alayya min mautati min mautatin ala firashin ali ne yake cewa ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi duka ɗari na takobi ya fi mai sauƙi a ce ya je ya mutu min mautatin ala firashin yana jarumi a ce ya mutu a kan gadon shi ba fagen fama ba to gara a ta da ƙarti da ta kubba sai ta sirfa shi ya fi mai sauƙi gano wannan irin abin da Khalid ya faɗi kenan lokacin da ya zo mutuwa ya ce ba surkukin da bai shiga ba ba aran gaman da bai ba ba bala'in da bai kutsa ba ya ce tsara da suka a jiki ya fi saba'in amma ga shi zan mutu a kan shimfiɗa na ya ce lanamat juba jubana Allah ka hana idan matsoraci bacci kuna fahimtar wannan kun san mutumin da ya san zai mutu komin daren daɗewa ko to bai damuwa ko da mutuwan ta zo yanzu abin da ya faru da annabi musa kenan aka ce ɗaura hannun shi bayan sa adadin gashin da hannun ya rufe kowane gashi ɗaya an ba shi shekara ɗaya ya ce ya allah to in shekarun su ƙare kuma fa aka ce to kuma sai ka mutu a sai ce fal'ana ya rob mutuwar ta zo yanzu kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala umar ibn al-khattab umar dan khattab Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda umar yake cewa laqada ata aliyun laqad u'tiya aliyun hakika an baiwa ali thalathu khisalin wasu darajoji guda uku لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطي خمر النعم yace in samu wannan baiwan a bani su ya fi a tara man jajayen raƙuma garke guda a ce din nauna fasu ila wa mahunna sai aka tambaye shi wasu darajoji ne ko wannan ƙala sai umar ya ce ta zuweji hibnatihi fatima aurar wanda annabi ya mai game da yashi ta zahara mun gano wannan da kyau ko aurar wanda annabi ya mai game da yashi ta zahara mun gani ma ya ce wasu kunahul masjid la yuhillu li fihi ma lahu da kuma irin yanayin da ya samu dama da zarafi na zama a masallaci yana da wajen da yake zuwa ya zauna permanent seat wanda ban da ikon zama a wannan wajen ya tiyo mu haibar da kuma tutan da aka bashi a ranar yakin haibar mun gano wannan da kyau ku to wannan hadisi ya ce a kharajahu abu ya'ala wa rawahu imamu ahmad bi sanadin sahihin an an ibn umar nahawhu magana dangane da wajen zama a masallaci ba wani wanda yake da kamamman wajen zama a masallacin annabu babu shi irin waɗannan abubuwa idan umar ya faɗi cewa aliya ya Fatima wannan daraja ne ba ɗan ƙarami ba tutan da aka bayar wannan ba daraja ne ba ɗan ƙarami ba amma ce keɓantaccen wajen zama a wannan ba wani sahabi da yake da wannan in ma wani zai samu keɓantaccen wajen zama ai abubakar ne kuna fahimtar wannan tun farkon karatunmu na wannan littafin na faɗa malamin kawai ya yayo abubuwa ne kawai da miji gara ya tara to sai a rika aiki bi ana tacewa da tantance wasu wasu kuma su kwace ba iya ma shaƙo su ba Allah shi kyauta wa qad kana li ali radiyallahu anhu sifat na ali ya kasance da wasu siffofi wa mazaya da ababen da ya fice da su fikriya farko yana da zurfin tunani wattafaq hasumahu wa ansaruhu ala balagatihi ya ce wattafaka hasumuhu masu faɗa da shi wa ansaruhu da waɗanda ke tare da shi duk sun haɗa ala balagatihi cewa mutum ne mai fasaha kun gano wannan da kyau ku sayyidina ali ibn abi talibin fasihi ne kowa ya san wannan kuma yana daga cikin al'adalcin salaf don suna fada da kai ba sa ɓoye alherinka yana daga cikin bid'an khalaf shine suna fada da kai duk alherinka sai su ɓoye daga ran da kake ɓoye alherin mai alheri ko wala kai ke makanka bala'i kai ke ɓoye kanka ina ba ta mun gano wannan da kyau wane ya zo da alheri gashi ka faɗi kawai wane mutumin kirki ne amma dai mun samu matsala da shi waje kaza ka faɗi to waɗanda sayyidina ali yake rigima da su sanda yake raye to suna faɗin mutum ne mai fasaha kuma dama ita al'umma haka take zai wahala al'umma ta tafi taryan-taryan Allah maɗaukin sarki bai rika su ba kamar sayyidina ali sahabi siriki dangi na jini na annabi kuma a ce yana da waɗanda sun samu rashin jituwa da su wannan abu ne ala tabi'atul bashar tabi'a na ɗan adam haka yana faruwa Allah madaukin sarki ya kiyaye mu wattafaqu ala ilmihi wa fitnatihi sannan dukkanin masoyan shi masu goyon bayan shi da wanda suke rigima da shi sun hada kan cewa sayyidina ali mutum ne mai ilimi kuma waye ne yana da hangen nesa da hasashen abubuwa ba komai za kawo masa yadda ali yana gani ya magana a kai koyi cinka ba nan da nan zai maka hasashe ya maka hangen nesa yauna maka kaffa kaffa da wannan ilimi da daɗewa da gogewa a harkokin duka suna samun ma mutum ya zama a bisa wannan yanayin ana fahimta? to shine sai mala yake cewa wa kana ashbahul khulafa bil bahithina wal wal munakkibina ashabul hikma wa mazahibul fikriya wa anhu akhadha al hukama alladhina shara'u ilm al kalam mala yace sayyidina ali di ya bi sauran khulafa'ur rashidina kama da ce malami ne mai bincike wannan kalman irin na 'yan shi'a ne kun gano wannan da kyau ba ka da inda za ka kwatanta ali da abubakar ba irinsa ɗaya ba ne in jarinta ka ɗauko abubakar ya fi shi duk abin da ka ɗauko ya fi shi sai dai idan aka zo harka na samari ne na hamasa to shi da ake ganin jarintanwa ali ya bayyana abubakar da tije ne jarumi ne in ya je yaƙi kwanci ake na bacci <laughs> jama muna fahimta wannan da kyau ko aƙalla ba kasara ba aliyu abubakar ya yi ƙani da shekara 28 da shi don da ya girme ka da shekara 28 ya haife ka yi kun gano wannan to kuma sanda ake wannan yaƙe-yaƙen abubakar di yaƙe-yaƙen nan sai da ya ji sannan jarumi na iya yaƙi ne ai rago na iya yaƙi ne sai jarumi da ya yaƙi wanda suke da suke waye suke ba yanda ba a yi da shi kare yaƙin ba ya ce su yayi aka yi aka ce, mun baka shawara ya ce ba zan ji ba saboda ga nasi a hannuna to amma aka ce wa ya fi su kama da malami albahis mai bincike walmunakibina ashabal hikima kuma waɗanda za a same suna da irin darajoji amma wanda ake aje su a matsayin malaman hikima wa mazahibin tafkir malaci kaga mazabobin nan da suke wasa kwakwalwa wajen tabbatar da al'amura za ka ce musu mufakirun musamman kaje kasan misra da sudan da suriya da sauransu su 'yan bid'a ne su din nasi in yanzu za su yi amfani da tsaban tunani ne da hankali kawai su waje haddashi ba nasi dan uwanshi ba mun gano wannan da kyau ko su ne ashabul fikra al za a zo maka da abu sai a ce me tunaninka mai ra'ayinka kan kaza kuna fahimtar wannan wannan kafirci ne inda Allah madaukin sarki yana son kowa ya auna nasi da hankalin shi da jefo Qur'ani aka gidan kowa kawai sai ya karanta kawai sai amfani da hankalin shi yanzu mutane abin da suke so mu ci amanan Allah da annabi da al'umma da shari'ar Allah kenan duk abin da ya zo sai mu baza abin a faifai kowa ya zo ya faɗa abin da zai faɗi da sunan addini hannun ba irin mu ba ake ma wannan ba nasi kawai jagorance ka kawai ka aji son zuciyanka in ka je gida ka amfani da shi amma a harkan addini ko nasi za a aiki da shi zalla kawai wai waɗannan masu tunani akhadul أخذ الحكماء الذين شعروا علم الكلام daga وأنه دقى سيدنا عليني waɗannan masu hikima suka ɗauki tsarin ilmul kalam wallahi karya ne ilmul kalam ai kafirci ne ya sayyidina aliyu zai karantar da kafirci in kuma ka kalli 'yan shi'a kaf da irin wannan hayaniyan ne suka gina rayuwansu da ilmomin addininsu da komi nasu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce ana madinatul ilmi kun ji wai annabi ne birnin ilimi wa aliyun babu hawai aliyu ne kofanta faman aradal ilma duk wanda yake son ilimi falyatiha min kibali babiha to ya biyo ta ƙofanta. wannan ƙarya ne annabi bai faɗi wannan ba ba hadisi ba ne hadisin 'yan shi'a ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Wakana kana ali radiyallahu anhu ya ƙolo na ali ya kasance yana cewa inna rabbi wa habali kalban aqulan Allah ya bani zuciya mai hankaltan abin da ke kaiwa da komowa wa lisanan sadika da harshe mai furuci da gaskiya na tika sannan kuma mai magana ba shayi ba ɗar ana magana yake bi tsoron kowa wancan cewa Allah ya bashi kalban a ƙoƙarin siffanta shi da annabi ne saboda mun karanta da kowa cikin dare ne ai annabi haka haka ambace shi ko Allah ya samu dace wa radiyallahu anhu yunazzimu shi'r Ali ya kasance yana zama yana rera waƙe wa yuhassinu an-nazara yana lura sosai wajen irin kalmomi da haruffa da yake amfani da su wajen zibin waƙen da yake wa kana naqaduhu lish-shu'ara naqadul alimul basir ali yana ma mawaƙa naƙadi akan abubuwan da suke naƙadi na malami mai cikakken basira يعرف اختلاف المذاهب القول واختلاف وجوه المقابلة sannan ya san lungunan zance da kuma yadda ake kada kanin zance wa tafsilin ala hasbil mazahib kuma ya biya tsara zancen din mai zance cewa yi ne a bisa tsari na zube eri kaza da eri kaza ƙwararre ne fitacce ne masanin yaren larabci ne wa kana abubakarin ya ƙola sha'ir wani lokaci abubakar yakan zauna ya rera waƙe wa umar ya ƙola sha'ir umar ma kan zauna ya rera waƙe wa Usman ya ƙola sha'ir uthman ma na zama lokaci ya rera waƙe wa kana aliyun min ash'ar thalatha ali ya fi su duka iya waƙa ina fatan mun gano wannan da kyau A ga wannan magana ya fi kama da shirmi kun gano wannan da kyau ku ƙoƙari ya ke sai an gaya maka ali ya fuwa ya fi su duka kuma wannan aƙida ne na shi'a Zidiya. kun gano wannan da kyau ku mun karanta wani abu don gani da shi'a Zidiya cikin littafin alfarko bainal firak eh a'a ai ba na son nema mu mu zurfafa wajen nakadi duk waɗannan da aka ambata ba mawaƙi a cikinsu gaba ɗaya ba sa waƙe tun a jahiliya wannan wannan nassi na Aisha kowa sun shi cewa Abubakar bai taba zama yi waƙa ba kun gano wannan da ko bai taba ba balantana wani ya ce ma wani ya yi waƙa har wani ya yi wani ya fi shi bai ma yi ina ba ta mun gano wannan da kyau ya hana shi eh, shi shi umar ma daka wa masu waƙan ma tsawa yake yi balantana ce ya ji ya waƙa kuma shi kuma sai da usman ɗan kasuwa ne ai waƙa sai wajen malaman islamiyya ka fahimci wannan da kyau ina ta mun fahimci wannan da kyau suke waƙa ana tara maka yara zai ga malamin islamiyya kawai yana tsalli ya biya tsara ya ta ihu su da kira sunan shi haka kwanci kai idan aka tura ka cikin su ka dinga dukan yanzu ga kai yanzu kana koran yara ba gano wannan da kyau ka dinga koran su kenan kana masu tsawa Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kana thaqafa Ali radiyallahu anhu الله عنه من ثقافة al walƙumma. wal al'aliya mala ya ce kun ga wayewan kan sayyidina ali wayewan kai ne na ilimi wanda yake ya fice da ita mai ɗauke da kima maɗaukakiya bainal jamahir fi kulli maqam wanda ya fice da wannan kima cikin al'umma ta kowane fage وهي ثقافة Faris al-Mujahid سبيل الله wayewan kai yake da shi na mujahidi jarumi wanda yake yaƙi domin gina addinin Allah ya dawilu bainal kalami wa saif sayyidina ali duk kara kai na da kai da komo wanshi tsakanin takobi da alƙalami yake yi wa huwa farisun ya talaƙa fil shaja'a dinahu wa duniya jarumi ne wanda yake gwagwarmaya domin addinin shi da kuma duniyan shi wa huwa alimun ya talaka fi dini wa duniya bahathuhu wa naja wa najawahu kuma sayyidina jarumi ne malami ne mai fice wanda ya ƙoƙarin kyautata duniyan shi da lahiran shi da irin bincike da yake da ganin shi da yake da shi domin gina addini da kuma haƙiƙanin rayuwa ma'ana sayyidina ali ba duniya kawai ya sa gaba ba ya fuskanci lahira fuskanta kyakkyawa bayan da malaye mana bayani dangane da jaruntan na ali sai ce makataluhu radiyallahu anhu sayyidina ali kashe shi aka yi inda za gane 'yan shiya sun faɗi sayyidina ali kashe shi aka yi kuma shi ne mahaifin husaini yadda aka kashe husaini haka alin ma kashe shi aka yi amma babu ranar da suka ware domin bakin cikin mutuwan sayyidina ali jama'a 'yan shi'a su da kan suka kashe sayyidina husaini ku samu karatukan da muka yi na littafin al'awasin min alkawasin da alfarku bayan alfirak su suka gayyato shi cewa ya zasu su taimake shi suka yaudare shi suka kashe shi to sun daɗe suna alhinin wannan ɗanyen aikin da suka yi shine suke zanga-zanga suke zubar da jininsu ko Allah ya gafarta masu laifin har suka rika shirye-shiryen yaƙi iri-iri suna kalawa mutane cewa wane ne wane ne wane ne tsawon lokaci jama'a ba su yadda da abin da suke faɗi ba ana nan sai suka kala mai yazidu kenan sai mutane suka fara ganin ai yazidi ne ai yazidi ne ai zidi ne amma a zamanin ba a yadda ba tsawon zamani sai su koma suna wannan zanga-zangan da suke ranar ashura asalin da shine suna bakin cikin ɗanyen aikin da suka yi ne suna zubar da jininsu suna tuba Allah ya fi masu amma sai abin da ya tsawo sai aka koma wai ana bakin cikin mutuwan shi ne wanda ya kashe sai a ce wai yazidi ne ina ba ta mun gano wannan da kyau za mu zo Allah madaukin sarki ya so lokaci in karatu ya zama mu na saba da wannan sai mu zo a karanta muku tarihin kuci amma ku samu karatun da muka yi na daidai wannan waje cikin littafin alfarqu kana farq كان amirul المؤمنين رضي anhu ƙatta na ƙasar عليه الأمور sayyidina ali a zamanin shi al'amara sun yi mai ba daidai ba domin duk wanda ya yunkuro kawai sai ga shi ma ya kai yanayin da zai ma'ali waye kawai shi kenan sai ya ɓalle daga khalifancin shi yasa cikin khulafa kaka ba wanda ya samu khalifanci da wahalan sha'ani irin shi kusan kashi shida cikin goma na mutane ba su mai biyayya ba wa taraba alaihi jayshuhu kuma sojojin suke yi warewa suna mai tawaye khawari su fita wai har wani zai bugi kirji ya ce wai ai cin da wane da wane suna tare da wane sun bai shi wai wannan alama ne daga cin alamun ba mutumin kirki ba ne to kwatanta wannan abin da alaka gani kuna fahimtar wannan da kyau wanda wannan maganan kalma ce na jahilci ba kalma ce ta ilimi ba ku gaya masu faɗinta su nemo kalman ilimi su yi ku gano wannan da kyau yanzu tawayen da su musailama suka yi ma'annabi ya nuna cewa annabi ba nagari ba ne wannan ba daidai ba ne in allah ya ga damar wulaƙanta al'umma sai ya haifar masu da haka yanzu kamar sayar na alidu an mai mubaya'a hawarija suka yi ta ware mai daban-daban sai ya haɗa runduna sai bi bisa uku na rundunar su watsi kuma mai laifin shi an yi yaƙi bai kama bayi ba an yi yaƙi bai kwace kuɗin wanda ya yaƙa ba an yi yaƙi bai kama aisha matsayin nan yaƙi ba an kira sulhu ya yadda a yi sulhu a tura masu hukunci su yi wannan ba shine dalilin watse masa na ali wallahi ba wani abin da ya da wuce wannan kuma sanda ake cewa ya kama waɗanda suka kashe usman ya hukunta su ta yaya zai iya kama su sun riga sun kama madina kun gano wannan sun saje da mutane a lokacin sun fi ƙarfin mutanen madina ma dole fa ali ya ɗauke khalifanci daga madina ya maida ta kufa da madina ba za ta zaunu ba a wancan lokacin gaba ɗaya komawa hannun khawarij ta yi kuma sai a ce wai ya kama sai hukunta su bayan sun fi shi karfin soja shi ne wale ce ittarabat alaihi jaishuhu to wannan kauce ma ali da aka yi ta yi misali wannan ya nuna a ali bai da gaskiya wannan ba dalili ba ne wa khalafuhu ahlul iraq mutanen iraqi suka saba mashi wastafhala amra ahlul sham mutanen sham kuma al'amarin sai ta bunƙasa su ne suwa su ma'awuyar. da dama shi ya fara haifar da wannan matsalar ya ce in dai ba zai kama wanda suka kashe usman ya hukunta su ba to su ba za su yi mai da'a ba wallahi wannan shi ya haifar da balbalin bala'i a musulunci kun gane wannan da kyau ku kuma al'amarin sai ta bunƙasa mala ya ce wa salu wa jalu yaminan wa shimalan suka kaɗawa suna ƙara ƙarfi dama da hagu za'imina annal imara li suna cewa su jagoranci da biyayya yana hannun muawiya ne bi muktada hukumul hakamaini sakamakon hukuncin da masu hukuncin nan mutum biyu suka yi ai mun karanta yadda abin yake ko Abu Musa da Amr dan As kai cira naka sai cira Ali shi kuma yace ya nada nashi Muawiya to sai nan da nan sai suka tura mutane garuruwa suna ta yada maganganu cewa ai yanzu ba Ali bane mu'awiya ne sai aka waye gari mutane suna ta warware mu baya an ga ali suna koma mu'awiya jama'a kun ga surutu na ƙarerai ba ƙaramin illa yake ma addini ba wannan ya taimaka ma bala'in da a yau musulmi suke ciki har yau ba su fita ba kun gano wannan da kyau ku har yau ba su fita ba Allah ya kiyaye walam yusallim aliyu min sharri ha'ula'il khawarij aliyu lam yaslim bai daga sharrin waɗannan khawarijawa ba alladina kharaju an ta'atihi wanda suka yi mai tawaye suka daina mai biyayya jama kun ga tawaye dangane da ana tafi a tare saboda bambancin ra'ayi ko matsala na dukiya ko matsala na shugabanci duk wanda ka same shi da wannan ɗabi'a ne na jawa ku gano wannan da ke ku shi yasa ku samu karatukan alfarko bainal firaq da almilal wanne hal za ku ji irin yadda jawa suka rika sa matsala dangane da abin da ya shafi shugabanci dama su matsalansu an kasa shugabanci ba a ba ba matsalansu an samu kuɗi ba a ba ba mun gano wannan da ke ku wannan shine matsalan jawa manya su shi'a ne suke da matsala a kan abin ya shafi shugabanci su kuma sauran zila da sauransu matsalolinsu a kan ilimi ne shine kar a siffanta Allah da siffan da ya siffanta kanshi sai kuma kafarta musulmi da fasikantar da shi akan abin da bai takara ya karya ba kun gano wannan da kyau ku to sun ma'aliyi ta waye ba su yi mai biyayya ba idan tafako ala qatl ali sai suka haɗa kai cewa to da yanzu ali ba nasu bane to kuma dole a kashe shi wa mu'awiya kuma a kashe mu'awiya wa amur bin al'as kuma a kashe amur dan as wanta da ba min al-khawarij sai aka tura mutum uku daga cikin khawarijawa wahum abdurrahman bin amr al-ma'ruf bin muljim al-himri al-humairi aka tura wani mai suna abdurrahman dan amr wanda aka fi sanin shi da ibn muljim al-humairi والبراك بن tamimi wa التميمي وأمر بن بكير waɗannan su ne aka tura aka ce je su kashe aliyu da amru da mu'awiya waɗannan duk sahabban manzan Allah ne waɗannan ko ƙanshin sahabbantaka ba su ji ba amma dare ɗaya sun taso har su hukunta sahabbai ba su iya ba ko ma saboda rashin iyawan to sun cancanci a kashe su shi annabi bai ga rashin iyawan su bai kashe su ba sai su sun ce sahabbai ba su iya ba sauraka jinin su ya halatta su ne na bara su ne na bana ijtama'u fatadhakaru qatl ali suka zauna suka yi nazari game da kashe ali ala ikhwanihi min ahlin nahrawan akan ‘yan uwan shi daga mutanen nahrawan su ma khawarij ne fatarahamu alaihim wa ta'ahadu wa ta'aqadu li yaqtilanna ha'ula'i thalatha mun gano wannan suka zauna suka yi alkawari suka yi rantsuwa cewa wallahi sai sun kashe waɗannan mutum uku faƙala bin muljim sai ibn muljim ya ce amma ana fa'afikum ali ibn abi talibin ya ce ni ku bari abin a hannuna ni zan muku maganin ali wa ƙala bark bark ya ce ana akfikum muawiya kwantar da hankalinku ni zan kashe muku muawiya ali da muawiya fashuwa gabanni ne fa da sojoji da matsara tare da su da komi amma ba khawariji ya ce a bashi dama wa qala amr bukair ana akfikum amr bin al-as shi zan kashe muku amr dan as wata ahadu ala zalika suka yi alkawari akan haka wa Allah ya taraja a rajulin minhum an sahibihi hatta ya ƙatilahu wannan fitan da za su yi cewa kada wanda ya dawo har sai ya yi nasarar kashe ɗan uwan shi au ya mutu dunahu ko kuma ya mutu a wannan aikin fa akhadhu asyafahum sai suka ɗauki takubban su wa suka shafe su da dafi wa ta'ahadu suka alkawari ala an yakuna zalika fi lailati hadi ashar suka ce wannan zai kasance a dare na sha ɗaya ne aw lailata sabi'a ashar ko dare na sha bakwai na watan ramadan a wannan za su yi wannan ɗanyen aikin sabi'a ashar sha bakwai ثم توجه كل منهم إلى بلد الذي فيه صاحبه sai kowanne tashi tafi garin da wancan yake zaune faƙaddama bin abil muljim al-kufa faƙadima bin abi muljim al-kufa ɗan muljim ya isa kufa wakatama amrahu ala ashabihi min al akwai mutanen sa khawarija a wajen amma sai ɓoye al'amarin shi bai bayyana kansu ba alladina hum biha khawarija wanda ke wajen fa mahuwa huwa jalisun fi qaumin min bani rabbab yana zaune wata ran cikin wasu mutane da kabilan bani rabbab yatazakaruna qitalahum yawman nahrawan suna ba da labarin yakin da aka yi da hawarijawa a ranar yakin nahrawan abaha wa akhaha ala qatl ali yawman nahrawan abaha iz aqbalat imra'atin minhum sai wata mata ta fuskanto daga cikinsu yuqalu laha fitam bintu shajna ana ce mata fitam yar shajna kada kutila ali kada katala ali yawman nahrawan abaha wa akhaha wanda ali ya kashe mata uba da dan uwa a wannan yakin wa kanat fa'iqa fa'iqatul jamal mashhura mashhuratun bihi mace ce mai azababban kyau wacce ta shahara da wannan kyan nata Wakanar kanar kadin qata'at fil jami' ta ta'abbadu fihi ta koma masallaci gaba ɗaya bautan Allah take yi ba ta komi dama khawarijawa akwai su da bautan Allah nabi ce ka ga sallar zaka raina taka in ka ji karatun su zaka raina duk komi nasu yafi naka amma yamriquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiyya suna baran addini irin yadda an harba kibiya yake fita put ba su ba addini bautan Allah take a masallaci gaba ɗaya falamma ra'aha ibnu muljim yayin da ibnu muljim ya ganta salabat aqaluhu ai sai ta ja hankalin shi wa nasiya hajatahu allazi ja alaha sai ya manta mai ya kawo shi wa khatabaha ila nafsihi sai ne ma'auranta fashtaratat alaihi thalathata alaf dirhamin ta ce sai ya ba ta dirhami dubu uku wa khadiman kuma da wanda mai hidima wa ƙainatan kuma zai samu mata karo ko mawaƙiya guda ɗaya wa an ya laha Ali bin Abi Talibin sannan kuma ya je kashe mata Sayyidina Ali qala yace fa huwa wallahi ma jaa bi ila hadhal balda illa qatl ali cikin samu abin da kike so ba abin da ya kawo ni garin nan dama na zo kashe ali ne ku gano wannan da kyau ku fata zawwajaha wa dakhala biha ya aure ta har ya tare da ita summa shuri'at takhriduhu ala dhalika summa shar'at tuharriduhu fi tarqa zaburar da shi a kan wannan aiki na kashe ali mun gano wannan kyau ku wane da batlahu rajulan min ƙaumi hayo ƙallahu wurdan wasu ta'amala abdurrahman bin muljam rajulan akhar yuqal lahu shabib bin najda al sai mun zo karatu na gaba za ku ji waye dan najada suwaye hawar jawa an najadiyya wani mugun abu suka aikata za mu lalo karatun daga inda matan nan ta tamo asali subhanakallahu mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum